yayin da aka tura ƙarin sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa yankin ukari da ke kudancin jihar taraba biyo ba wani faɗan kabilanci da ya barke a garin okari a jiya lahadi yanzu haka dai rahotanni na nuna cewa adadin waɗanda aka kashe a rikicin na faƙaruwa wasu mazauna garin da suka tsira da rayukansu na fa cewa adadin waɗanda aka kashe a rikicin sun fi ashirin yayin da kuma wasu da dama suka jikata. gaskiya an kona gidaje kusan rajin gari gabaki gefen hausawan gabaki sun kokona. kun ga jami'an tsaron ne. zahiri sai sun kori mutane in kun an suka yi harbi an gudu sa za a sa wuta gidan mutane kaga dole ko wannan ya zamanto mutane su dauko cewa yes akwai su a ciki. da za ku kori mutum a wurin shi kuma wani da ya maka illa. Asarar rayuka fa kamar an samu asarar rayuka. Malam a magana da nake da kai ne yanzu haka wanda suka rasa rayuka ba lissafi suna da yawa wanda suka mutu sun kai arba'in. Ciwo mutane sun fi ɗari biyu da wani abu. An kashe mutane sosai an an kashe mutane an kashe mutane sun kai kuma gari ba wallahi kusan wallahi mutane kuma mutane da aka jikita su aka su ba su dari yanzu an zura cikin motoci da da ka ga gawakin da aka na ga na sosai a cikin gida na karnaye na ma an kashe hudu karnaye ne yanzu an kashe hudu to sai dai kuma yayin da jama'a ke cewa sun ga gawaki fiye da ashirin ita korona na yan sandan jihar Taraban na cewa mutum hudu ne aka kashe kuma kawai yanzu ma ba wani da aka kama dangane da rikicin ASP Joseph Kwaji da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban ya fai karin haske dangane da wannan rikici ana da ana tafa so fi da waje kare ba wani damuwa mutum hudu ne gawakin da muka gani gawakin mutum hudu akwai wanda aka kama ba wanda aka kama wannan sabuwar rikici dai na zuwa ne yayin da bangarorin jukun tibi da kuma hausa fulani ke rattaba hannu a wata yarjejeniyar wazar da zaman lafiya a yankin to ko shin maya shugaban yankin ke ji da wannan sabuwar rikici da ya sake tashi a yankin honorable daniel isha gani shi ke wakilta maza ba ukari a majalisar dokokin jihar taraban kokarin da muke yi kenan muna kokarin mu haɗa kan al'umma din nan kowanne da musulman da kristan da fulani da tibi kowa ya zo ya fahimci cewa dole ne mu zauna da yan zauna da junanmu mu zauna kuma zaman lafiya amma why we were trying to do this effort kasan wayannan bata garin din su ko an yi su ba na ba damuwar su bane domin idan an zauna lafiya su ba za su cimma burin su na wannan eh, bata eh, gari da kuma sace-sacen da suke yi ba. Haka shi ma shugaban kungiyar matasan jikun Mr. Zadan Ukari na maganin wasu ne ke son mai da hannun agogaba a wannan yunkuri na samar da zaman lafiya a yankin. Mu yanzu muna ganin kama akwai wani kulle ne daga wansu ne kawai suna sponsorin wannan abun. su yi mana wannan an baka ba wannan mu da mu ne mun jiya ko jiya shi mai mataba sarkin ukari ya kira al'umman ukari na musulmi da krista muka zona abin da muka tutuna yadda za a zona lafiya wannan abun ya kowa ya muna ganin wannan abun ya wuce sai taron kawo da safe na mujirin wannan abun ko mun ya abun ya dauki mamaki yadda jiya muka yi magana muka magantu da juna idan kana wurin ma za ka yi mamaki mace maka wani zai taro da wani fitina. Wannan ne da karo na biyar da akan samu irin wannan rikici a yankin lamarin ma da ke neman mai da garin Ukari Kufayi. Ibrahim Abdullahi Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.